Correct? Podam na śmierć. Exactly. Correct. Kuna maji bacin. Duk yadda aka yi an shigo da mata cikin gidan nan. Kuma ga kan shi turare ko ina na mata. mata women. Shi ka duba this one o hey! umara fa umara fa. Hey! akwai turare mace wallahi na umara one evidence again Allah ya kama Hmm, hmm, hmm. nka nwa ṣe kí ni arúgbó ń kó ní nka nwa akékeré káàkiri. nama aye anti nama kaza nama kaza oga hey hey, hey, hey, hey, hey. ye ooh mm. another nama hey nama oga nama ọ̀gá náà mà oga, mà ọ̀gá. Hey! àtútímọ́lá àtútímọ́lá adákì ọ̀gá mọ̀ sí àdìs ala sẹ́wọ̀gá oga wọn na sẹ́wọ̀gá gẹ́ni wọn na sẹ́wọ̀gá gẹ́ni wọn na full evidence. cire mana alhamdulillah mu je yuwa ciki na makana banana dan kwali kai wata a cici masa kashi yesu yesu yanzu yanzu ne a cire wannan yanzu da zubin shi kana so ka ce har yanzu matan na cikin gidan nan kenan kaga su mm-hmm. ka ce ina son ganin su yanzu yanzu oh. ogado ogado kai me haka ne ok so da sa wani kira sai labar ai oga oga an ci dadi a na ina mai na nan ban gane ina ma kana nan ba kana nan oga da sai hana a ci dadi yana Allah ga bai dadi ba da ballan ga Allah inda zuwa san da zuwa barka da zuwa barka da zuwa an sha hanya wato na lura da cewa dukkanin gargadin da nake muku kafin in yi tafiya in bar gidan nan ba ku amfani da shi gabaki ɗaya kun yi watsi da dukkanin jan kunnan da nake muku ko a ranka ya daɗe wani abu ne ya faru a gidan ai ni ban san wani abu ya faru ba ranka ya dade babu abin da ya faru ko to ina so a cikin ku wani ya faɗa min gaskiya dan na san ba za a rasa mai gaskiya a cikin ku ba da waye da waye bayan na bar garin nan suka shigo da mata cikin gidan nan sannan waɗannan abubuwan da nake gani na mata ya aka yi suka shigo cikin gidan nan abubuwan ciye-ciye nan da suke cikin firiji na ya aka yi aka fito da su kuma har aka yi amfani da su sannan kuma waye ba ku izinin saka mun kayana cire mene zaka yi kana cire mene ne mara gaskiya kawai ogana magana kowa ya yi shi musu ba ku ji gaskiya an kasa bashi yansa in dai magana ma babu wanda ya isa shigo nan gidan saboda haka ban san komai ba akan wannan eh? eh? kotu ranka yadda billahi lazi la ilaha illahu ba ma hina ratse ba gaskiya ban da labarin ba a taɓa kawo wata yarinya nan gidan ba ko ko jama'a ko to ni abin da ya bani mamaci ma nirka rika a ce kamar yadda muna zo ne a nan gidan in dai har wani mace ya shigo nan gidan to babu shugabanci kenan ba maza a gidan tun daga garban kauye ranka da taimake ka don ma je gidan ba su cika yin addu'a ba ne ka dake jan tarbi ina ta faman tasbihi dalilin haka ma aljannu sa kawo kayan ai jinni ne jini ba jini anan kayan mata ne ba jini ba kai danke ba jini aka ce ba jinnu spirit dake. spirit ko shi ba bale ne ko aidin Kana ba ya isa ka. Ya isa ka. La ilaha illallah muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam. da na biyo muku ta hanya mafi sauki domin ku faɗa mun gaskiya. Kuma ba ku da niyyar faɗa mun gaskiya. Kuma ga evidence. Na dukkanin abubuwan da kuka aikata. Saboda haka yanzu kai? me ya same ka a fuskar kuma adare na ina ga jini a fuskar ka mm, eh mutumin ka wafa da mm, rufta a mm, basa duk wannan muka fara da hazan ya ce zai bani um, akto to Allah cikin ikonsa kuma ana tara hazar juyowar da zan yi ashe akwai gini a gurin katam sai muka karo da shi da zubi da ni da ginin duk muka zubi a cikin ko eh la sarki kuma babu ciwo sai jinin kawai kamar makeup da ka ga gawa ta ma Allah ne kare ai dadi ba na ga alamun mutanen nan babu alaman faɗan gaskiya a tattare da su babu su don haka abin da nake so da kai ka caje su dukkan su good kuma shinshina jikin su good correct duk wanda ka samu yana da kanshin turare irin wannan shine ya ci dadi wani irin dadi shine ya ci ayaba shine yayi laifi Eh, ya yi laifi shi ne yi laifi kira yakin ka Oga, wannan baya warin kulmi ne, alhamdulillah. Okay. To, komai baya nan. To, Ai saboda Allah. To. An samu nawa. a ina a jikinka an samu wannan kalan yadin duka beki ne kala kaji kanshin beki ne je kasa godan je kasa ji oga please please mm, exactly yi tusa ba ai an samu wannan an samu kanshi wannan okay wallahi ba da bane nawa ito na saba'u ne ka san ma sunanta a'a a'a Oga, wannan ba duka ciki. Ok, to, koma nan. kwanana ma ne ba, ni da canza. Haka ne, eh, ni ya yi ne. An fara samun wani. A ina. Ah. An samu wani ma, an samu biyu. wala yarfa ne. Alƙura, alƙura yarfa ne. Hmm. ka zo da yarfi duka kuwa samu ranyar fani yarfi na lillahi wallahi dauda ce kamar yadda wallahi dauda ce idan ta taru wallahi ba din kashin da bata ba ya wannan ne dauda eh ko ka samu test na yaba za eh. mu test na yaba kuma ni kana da zaka samu sana daya ba yana wani yaba kuma ko mun yanzu a'a inda za ne jus. juice kaga kaga wallahi duk makircin ka na tsallake je kasa ɗansa soja soja kashi ko Eh, thank you God. Hmm? Babu. Kawai na kan Eh? A burkutu ba zai daina sha ba. Kuma bakin aikin. Eh, thank you sir. Easy. Kowane ka jari. da sarki gwariya da sarki gwariya haɗa maka kayan ka gwariya da koma kauye wani kaya kai ma dan ba ta je ka bin yanzu zan mace za ta lele ba ta je ka ne ba to ga bin ta shi ba ya muri shi ne na raba mana kaya duba shi yadda bai na shiga ciki a zo zo zo zo zo baka tashi shi ba dama kai bai tashi shi ba na manta ya sa man kanshi ya sa man kanshi na fata na na fata automatic dance ka je kasa ka san na huda da jinnu suka manye shi ko ni jin ne ne. je kasa to je kasa gaba ɗaya gidan na bara hawa kun kyauta dukanku kuma wannan shine sakamakon da za ku yi min bayan na ɗauke ku aiki kuna amfani da sunana da damata da jingina da ni kuna yin abin da kuka ga dama don haka zamana da ku daga yau ya ƙare kowa ya tattara ya nashi da nashi gabaki ɗaya kar ku bar komai kuma kuma uga kamata a yi wannan asayan sanda kama su a tafi da shi da police station sana yi fi kyau sai ya kai ga sanda ba ni ba na san kara ganin su daga yanzu bai wanda Allah ya maka ka yi hakuri babu magana hakuri wannan wani din cin amana ne ya zan bar muku gida a hannun ku maida min gida sai ka je club ya za ku ka shigo min kuna bata min suna haka haka rayuwa take haka amana ya ce ayi kamar yadda dan ya muri yi maka bayanin nan kar ka yadda ka yafe musu wa'annan mutanen ba mutanen arziki bane tunda za su ci don duniyar ka

One fateful day, he crosses path with a lady and puts an indelible stigma in her, an act that takes his journey to the dead end. yarinya sabuwar da ta yi kokarin abin da yarinyar ta yi. Introducing ce ba? Ƙware kuwa. Dama ta taɓa yin fim? Ko ɗaya bata taɓa yin fim ba. Ina tunanin ko location ma bata taɓa zuwa ba. Kawai dai Allah ya sa a dalilin zuwa gidansa da muka yi aiki. Jarumar mu ta ba matsala muka buga muka buga ba mu samu wata jaruma ba. Kwatsam sai ta ce tana so ta yi. Abin kamar wasa fa. Da ka karshe dai da naga confidence ɗinta sai na cewa ba su samu mahaifinta idan ya amince sai a gwada ta ya samu mahaifinta kuma mahaifinta ya bada izinin shikenan fa muka saka ta kaga abin da ta haifa ai juma'ar da za ta yi kyau tun daga laraba ake gane ta daga lokacin da muke shutin aka samu matsalar nan ta zo take cewa idan ta samu dama tana so za ta yi fim kuma tana ganin in ta samu za ta yi kokari za ta yi waye za ta yi waye za ta yi waye kawai daga na kalle ta yadda take bayanin sai na ga tana da confidence to dalilin ma kenan da yasa na yadda na ga mahaifinta kuma kaga gashi yanzu ta zo ta ja sun ɗin ta kuma ba da mamaki amma dai na gode muku wallahi Allah ya saka da dai da Allah um, director da Allah ya haƙuri wannan aikin da muka yi magana da kai da Allah a taimaka a saka ita bari ma dai in baka um, abun gaba da an gama fitarwa Allah ita nake so a taimaka a saka da Allah To kin ga kin shigo da kafan dama ko? Haka ne na gode Allah ya saka da alkhairi. Sai dai wani hanzari ba gudu ba. Ina tallan jarumi na. Ka san a wannan fim din ma yayi sun uku kuma gaskiya yayi kokari ya bada abin da ake so. So ina so a na gaba din nan a ƙara mai hayarki. Kuma ga shi yaron ya ni a gurin rawa ma na ga ya burge ni. Dan rawar sa kai to to Allah ya sa mu dace. To amma ya kula ba. Kiyaye. amma dai ba dan solo bane ko a hela bai na yi solon da amma yanzu na daina ne eh to gaskiya saboda idan aka shigo nan an riga an bar can kenan Allah ya taimaka ba ka taka ba ko dai ba wannan ba yanzu za ka zo ƙarya ake ciki Ai Bahijja tana zuwa mana da abubuwan alkhairi sai dai kawai mu ce Allah ya saka da alkhairi shi haka sana'ar take wani ban takan zo da kuɗi cike da jaka kai lallai wannan sana'ar ta yi amin amin hajiya ai wannan ba wani abu ne dukkanin abin da bai take samu a wannan masana'anta guminta ne yake bata kin san dama ita wannan sana'a ta ba, sana'a ce ta dogaro da kai duk mutumin da ya tsinci kansa a cikinta to idan dai har ya mutunta haka kuma ya kare wa kansa mutuncin kansa to insha Allah sai kiga Allah ya taimake shi akan abin da ya sa ji akwai wasu producers da suke so su yi aiki da bahija kuma gaskiya ayyukan nasu ba a garin nan za su yi akwai waɗanda za su yi aiki da ita a abuja akwai kano akwai mina da dai shauransu to ina faɗa muku haka ne saboda kada ku yi tunanin don bahija ta bar gari ta je aiki wani wuri kada ya zama matsala kuma kada ku yi tunanin cewa halayyata sun canja akan yadda take haka wato ina so ka sani bahijja yar mu ce mu muka haife ta kuma mun fi kowa sanin halinta bahijja yarinya ce da ta samu kyakkyawan tarbiyya tana da ilimin addini bakin gwargwado kuma tana da na zamani saboda haka bana kokonto a duk inda bahijja ta tsinci kanta to alhamdulillah shikenan hajiya ni zan tafi dama na leko ne in gaishe ku sannan mai wannan magana idan alajin ya dawo sai a gaishe to zai ji ta da gida mun gode kwarai kin ga abin da ki gaya miki ne safiya tun da fizika wannan yarinya ta danna kowace jaruma a cikin wannan aiki. kina tunanin ta danne yake ne? Eh to, ba ta danne yake ba.

dama ke hello eh to gashi nan gashi nan baro mu da ka ce aiki da Allah hello hello hello ya za ka tsaye kuma in ba ka ba ya fi sai doka to kai sai doka ne to to je ka dan Allah ya nima ban yi watsi da ke ba Ka mamakin gani na a gidanka ko? Ban yi mamaki ba, don na san fushin naki dama na ɗan lokaci ne kalilan. Ka sharkin huce kuma kin dawo? Shi yasa ka yi watsi da ni ka ki zuwa ka rarrashe ni ko? Eh haka ne, amma ai barin ki na yi ki huce. Kuma gashi kin lallashi kanki da kanki kuma kin kawo kanki. Ba shi kenan ya huce ba? Ya sabuwar jarumarka? Bahijja. kin tuna min ma ga ta tana cin abinci anan nan mu je ku gaisa ba yau ba na san wata rana aiki sai iya haɗa ni da ita Prince yanzu wani script za a ban da na san aikin nan bana ciki tunda ba a neme ni ba hmm, ba matsala aiki zaki iya samun aiki kowane lokaci amma kin san ayyukan suna zuwa ne unexpected da zarar na samu wani sabon aiki insha Allah zan miki magana to ya magana auren mu duniyan yanzu ina ganin na shirya tafiya kin ga ba san irin wannan wasan nake ba ke baki rabo da wasa wallahi gaji har kina nema ki sa in shaki wannan amsar ita ce na baka a baya me yasa ka zabe ta a matsayin amsar da zaka bani a yanzu na in baki wannan amsar ne saboda ita ce irin amsar da kika bani a baya wannan alama ce ta na rasa ka a yanzu ko kuma hora ne kake yi kafin abubuwa su dawo su daidaita tsakanina da kai babu ko ɗaya a cikin guda biyun da kike tsammani ba horar da ke nake ba kuma ba gudun ki zan yi ba abin da na sani kawai shine guguwar sauyi ta kada tsakaninmu shi yasa ke ganin waɗancan abu guda biyun sun faru zuciyata ba ta da karfin da za ta jure irin waɗannan kalaman da kace kifanta da su don haka zan tafi muna gode da abin da kenan a gaida gida gaskiya akwai abubuwan da suke damuna a rayuwata sunan da jama'a suke kira na da shi ba na jin daɗi sai inda tankarcin fuska ne a wurin safiya ba na son a dinga kira na da a kori safiya don haka prince don allah ina roƙonka ka taimaka ka samu babban aiki ka ba wa safiya wannan zai rage surutan da ake yi akan rabuwa alaƙar ka da ita bahijja ke ba uwa ce a cikin wannan harkas ba ki san komai ba yanzu kika fara sani saboda haka duk abubuwan da zaki ji abin da mutane suke faɗa game da alaƙata da safiya to ina tabbatar miki da cewa sakin toshe kunne ki baki ji komai ba kuma baki ga komai ba don haka bana so ki saka bakin ki a ciki gaskiya ne haka ne amma na san ina da yakinin cewa duk wani laifin da maka idan har na baka hakuri za ka hakura ni fa bai ba ta min laifi aiki ne na sa aka saka ta aka biya ta aka yi komai amma lokacin aikin sai ta ki zuwa kuma ban tashi daga inda nake ba sai Allah ya kawo ki kuma muka saka ki a cikin wannan fim din kuma muka yi nasara kin ga ko ba ni na jawo mata ba ita ta jawo kanta dan ban taba cewa wani furdusa, kada ka sa safiya cikin fim ba saboda haka kin gaba ni nake ɗaukakawa ba ni ma a wurin Allah nake nema don haka halinta ya ja mata ba ni ba gaskiya ne wanda abin bai yi daɗi ba to ai wannan shine sakamakon mutumin da yake jiji da kai idan Allah ya bashi ɗaukaka ko kuma yake alfaharin cewa ba za a taba samun sa ba to ba karamin kuskure yake tafka ba wannan mutumin ina ganin lokacin aikin da yayi don shiga in shirya sai mu sa ya magana auren to ya magana auren mu na ina ga na shirya Safiya, Safiya ba san irin wannan wasa. Ba san irin wannan wasa. Yin baki rabo da wasa. Yin baki rabo da wasa. Yaji har kina neman kisa. Yaji har kina neman kisa. ki bani dama in turo ki bani dama in turo ki yayin kawai a ganin auren mun ga da na gabi da wannan zaman irin wannan zaman kai wallahi kai wallahi cin zamanin za kana cin zamanin za ka mu aiki zan kira ka. Da gurin aiki zan kira ka. Eh, yanzu zan kira ka. Hello? Hello. Hello. ke magana? Haba producer, yanzu aka ce baka da namban nan a wayarka. Safiya ce ba. Sai eh, wallahi Safiya, kin san aiki ne yayi yawa. Kuma duk inda na zauna wani lokacin sai in manta wayata ko in yar. Shi yasa ba nake samun irin wannan magana sai na yi suwar. Wani lokacin ma bana suwar in canza layin da ke. To da mu ya za a yi kudani ce mun za mu yaushe ne da daddin aiki. Aw, wannan aikin ai yanzu haka ma shi muke yi. Mun ma kusa gama. Wace ce jarumin? Bahija ce. Bahija? Wai wace ce? wannan ne ya ce ta gama wa mutane wulaƙanci saboda ce ba ta gama wa mutane wulaƙanci yanzu kuma bi ta take tana kiran mutane a saka ta aiki <laughs> twenty thousand wallahi okay i'll call a ne me nake ji tun da sun ji ayaniya wannan tun da sun mai ina ji almajiri ne me yake faruwa oga ba lafiya gidanka akwai mutum dogo haka da fari da kiri da mata masu ciki haka ciki tuka sun shigo gidanka sun ce anan aka yi musu ciki suwa suka musu ciki eh labe an ce akwai aminu shira akwai dareta falalu akwai sadir mafia akwai hassan gis

an gini hakuri dan Allah dan annabi kwantar da hankali dan rage shan giya dukan ku da Allah ku saurara ku yi hakuri kwantar da hankali ku yi min bayani a natse dan ban san abin da yake faruwa wannan shine mai gida dan girman Allah dan annabi ku nuna min a wani shashi dan manzan Allah in maganin sa kuma ku ji dan Allah dan annabi idan na wa ta ciki a kuma a kawo kujera a girke na akai ba zai yi ba ku nuna min shi a wani shashi gidan Muhammadu hankali baba ku nuna min shi ya da ji da baki cikin da aka dura ma ya ta ciki ne ko kuma jira musiba ne kana bi kwa mu bige ne ya hakuri bai Allah hankali yau kai kai ne sira kai ne sira Malam kawo eh? ka rike abokin tafiya ne fa abin da ya faru da kai shi ya faru da ni ni kaina abin da kawo ni kenan kai da ma baka jira ba ka irin baka cikin ba labari ba ka baka ni ko na gani zahiri an ka tafi da Allah ku dakata abba malam kawo da Allah ka kai mana shirme ka ku mana shirme mana abin da ya kawo shi ya kawo mu sai a saurara abin abin a hankali yaran nan sun ce ba shi ya musu shiki ba mm, mm, mm, shi ma ya ce ba shi yayi ba to tun da ya zo ya zo da mu sai mu zana mu je yadda abin ne tun da ya ce a nan gidan ne Abu kama da shirme. Kai baba ba wani sulu ba. Baki sai ke ba ko barewa ne sai na sassara shi wallahi. Jis kika ce ko kai ko kai ne. Hey kai ba ni ba ba. An ce yana da irin wannan. Kai ne. Ka gare shi. Wallahi wannan magana hayaniya ba shi ne zai yi ba. Kowa tun da an ci a zauna ana so a saurari magana da ugaze. Sai a gane abun da ya kamata. Kai bawan Allah. Yadda muka kalli gidanka gida ne na mutunci kai ma siffanka siffa ce ta kamala da mutunci kuma yaran mu sun ce ba kai bane amma a gidanka ne don Allah ka gaya mana ya aika abin nan ya faru ka je ga mu to alhamdulillah inda kowa ya kwantar da hankalinsa yanzu zan yi magana abu na farko dai wannan abubuwan duk da suka faɗa ban san da faruwarsa a wannan gidan sannan waɗannan mutane da suka kira sunayen su. abokanai na ne kuma abokanan sana'ata kuma kud da kud muke da su saboda haka kafin yanke hukunci ko kuma in tabbatar da abin da yake faruwa ina so su da abin ya faru da su da kansu su faɗa min yadda wannan al'amari ya faru gaya mishi ke gaya mishi mana ba za ki gaya masa ba a'a daya bayan daya ki fara sadiq yan mafiya hmm? <laughs> Allah na gode maka malamin sira falal ɗorayi na dama kai ne falali e ɗorayi eh, ni ne hassan ko ok ya kai kika gane ne aka zaure To gaskiya a mafita guda ɗaya ne idan waɗannan mutane da kun kira sunayen su cewa sun yi muku ciki suka zo za ku iya gane su yana magana ba kiki magana eh to abin da za a yi aiki kira man falalu gigs mafia da sayar da eminuwa don Allah ka ce musu ko me suke su taimaka su akwai wani matsala eh akwai san ba halin su bane wannan amma a to kenan sera zan gaya mashi ba damuwa Allah da ke ah, yanzu nas duka na yi magana da su gaba daya kowa yana nan zuwa amma aminu sera shine ba zai samu dama zuwa ba saboda yana saudiya Gisfa yana nan? Yana nan. Shi falal dorowa ɗin. Yana zuwa. Zai zo? Shi ma biyan Yana zuwa. Shi sai ran yaje ina? Ya je Saudiya. Ai da zuwan su kawo da zuwan su dinda dinda ne. Gwamma farin ciki kawai za ka mana tunda wanda muka zo nema mun sami. jan bai zo ba tunda dai sun za su shaida saura Magana in shi ne ma za ta tabbata shi ne, ba shi bane za Da haka da hankalinku. in Allah da daga nan zuwa minti biyar za su karasu da haka kwantar da hankalin ku zan sa yanzu a dan kawo muku abin sha ku dan sha saboda ku samu kwanciyar hankali ai wai ai mutiki kana kawo mana abin sha ba ma sha don Allah don Allah mun goshi don Allah don Allah fitima ka haka wani irin rashin mutunci ne wannan kai shi yasa ma ba a gama da ba wallahi ah, au saboda halinka ba bai ba kyau idan ban mai da kai ran yanzu ba malama kawo ka dade yanda za a yi cima mutunci wannan ba yar shi bace agwala shi a gidan shi in ka ce abin da ya dame ka kamata ya dame ka in har abin da ya dame bai dame ka ba kana tana kama ka abin sha a kurci to kuma kadara ya kadara ya ba da kadara kadara ka hura zan mai da kai sai yanzu yanzu nan to alhamdulillah waɗannan bayan allah su ne waɗanda 'ya'yanku suke faɗin cewa kunce suke zargin sun aikata musu wannan mummunan al'amari to ga sunan dukkansa na kira wasu sun zo kuma ina so 'ya'yanku su kalle su ɗaya bayan ɗaya kowanne zan tambaye ta ta nuna wanda ya aikata mata wannan mummunan al'amari don haka ke ce ta farko kin ce sadiq yan mafiya wannan da yake hannun haguna shine sadiq yan mafiya shine wanda yake zargin yayi miki ciki what what an insult we to a kai kiram anan ne dan kawai ka ci mana mutunci a'a kai hakuri alhamdulillah muna banza na. a uncle uncle da Allah kai sai ni ba ruwa na what an insult bike faruwa ne wai i'm sorry kai hakuri mafiya na kira ku ne domin kawai ah, a buɗe wannan maganar ɓaro-ɓaro kowa ya fahimci halin da ake ciki ba na kira ku bane don a ci muku mutunci shi ne wanda ya miki ciki wannan ba shi bane su duk yan mafiyan da na sani su alhamdulillah ka ji kowa ba arnan za arnan point of correction sunana abubakar sadiq kai ko kai halin mai sunan ba in ni ne ba ah. bai kamata ka ce mai arni ba dan an kira shi da sadiq yan mafiya

and I'm going to sue you and your family wannan bata suna ne baki taba gani na kuma a zo a ce ma zaki min shari kuma baban ki ta taso za ta min wani abu kafa ya zare miki ido ba amma ba shi ba ki ga mu kowa in ba haka ba ban taba ganin sa ba dan Allah kowa ya haku ba prince bai kamata ka jawo mana wani mutane su dinga rena mana hankali duk bai kai ga haka ba dan Allah dukkan mu za a fahimci juna yawwa ke kuma kin ce Aminu Saira ko eh har da Nura M Inuwa ni Ah, malam baba eh, malam dan ba haka malam ah, ah, ba haka ba haka dan Allah ka tsaya ai hankali ya bace hankali hankali yawa ai hakuri magawo ne ba magawo ne malam ne yau yar kenan guda daya to wancan shine Allahu akbar kin taba ganin shi ba shi bane ba shi bane ko ni da to Allah isa tsakanina da ke duk ka gama sunan masu faɗin sunan yaran suka ma waɗannan laifi amma baka faɗi sunan nawa waye mata ba kwantar da ka za ka kai shi <coughs> za ka kai shi ke dai idan ta gana falar dorai za ki iya gane shi ko eh. to baba wancan shine falar dorai kuma ya kamata a ce tana ganin shi ta gane shi kai kurna magariya ɗin ya da ɗorowa sun tutu wallahi sai wallahi sai na farar da kai ah, ah, Allah sai na ah. farar da kai ka shi kuma za a ci banza ƙarya ne ni za ka gani za ka gani za ka ga magana ka ce wani abu ko oh, ƙarya ne ko to shi kenan shigo ka yariya ka ba ka ka ka zagi ga ya miki ba shi amma dai ranka ya ba shi yaro kaman wannan bai kamata ya dubi tsohon nan ya danna mai ashirin na zage shi baba shi ya fara zagi na ka ji abin da ya ce min ya kalle ne ya ce ne wa yasa ciki wallahi tallahi da ba dan ganin girman adam ba sai na farar da wannan ni in ba dan ganin girman shi ba da ni ba to shigo mana baba ta so mana ta so mana kwam daya wallahi tallahi kwam daya kwam daya ni sake hakuri ai kai yaro ku yi hakuri mun yadda ku suna aka bata muku amma mu ƴaƴan aka bata mana to kalli inda ai ba mu bane baba alhamdulillah kuma wani bude musu ido kuna na bude musu ido ku gaya mana kawai shi wanda ku sanya muku ku nuna mana shi kai a ce atan nan kai dan ta ce ba shi bane ba me za kai wallahi dan ta ce ba shi bane Allah ga atan alhamdulillah kun ga da a ce duk an hargitse ga baki daya da an ji kunya ku da kuke zargin waɗannan mutane da an ji kunya saboda za a yi rikici ba san kuma ranar karewar ta ba don haka na yi wannan abu ne kuma na kira waɗannan bayan Allah ne saboda a fahimci juna kuma in wanke su ku tabbatar da cewa ba su bane suke aikata irin waɗannan mummunan al'amari tun farko na san waɗanda suka aikata wannan abu amma na kira su ne domin ku gane cewa ba su bane saboda su ne ainihin mutanen da aka yi amfani da su. Allah ya saka da alheri ina masu laifin a ba mu su kawai a mana su kawai mu gansu wata da hankalin yanzu za ku gansu aike je ciki ka kira min dukkan ma'aikata cikin gidan nan dukansu dama da hasan yake a gidanka kwantar da hankali tar yau zan ga hasan aike gashi oya huku huku kada. da eh, eh, eh. canji kama za shi shugaba waya come out house here here come to alhamdulillah waɗannan su ne waɗanda nake zargin cewa suka aikata wa 'ya'yanku wannan muna al'amari amma 'ya'yan naku su ne za su iya tabbatar da haka don haka ku waɗannan su ne waɗanda suka yi muku wannan abu wanne ne nuna gashin mai kama da dodo eh, wannan wannan mai kama da ruwa wancan shine ya san gidin da yi miki ciki eh kika ci wannan shine faran dorayi haruna kai ne faran dorayi ma'aikacin fulawa ma'aikacin fulawa ne wallahi ma'aikacin fulawa ne wallahi tallahi kuskure mu za ku kalla ku kalle mu ku bata mana suna ku ce mun yi wa mata suke sarkin gida ya ce mun Allah wai sarkin gida ye garban kauye garban da yace ku ce mu muka ciki wallahi shi yace in ban zama ba sai ya ce na a kwana shine Aminu Sirra Aminu shine Aminu Sirra alhamdulillah Masha Allah. Baba, baba, yana nesa, yana nesa, yana nesa. Akwai sauran

asalin suna na aminu sanda a sai dai a cikin ka aminu gora dan babu abin da zai jawo wannan in ba gora ba kun ko mun shi nan dan Allah saurara ya ba kawo ku ya hakuri tunda dai Allah ya sa ga yayin ku sun shaida wadanda suka yi musu aiki a maimakon kuma in bari ku dauki hukunci a hannunku a zo a yi abin da bai dace ba sunana zai ɓaci kuma za mu samu ah, zage-zage a gurin al'umma akan abin da aka aikata don haka ba zan bar kunci a hannunku ba na kira 'yan sanda tun ɗazu za su zo su kwashe ku ga baki ɗaya da 'ya'yan naku in so a je can a gama kes a yi rubuce-rubucen da za a yi idan ma kotu ne ya kama duka sai ku kai su kotu amma dai na wanki waɗanda aka yi wa sharri ke yanzu ke tsakaninki da Allah ya da salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum wato wannan shawara ne ga iyaye shawaran zan ba ku ita ce ya kamata ku yawata sa ido akan 'ya'yanku yanayin su a ƙara ko ana yi ma a ƙara yanayin fitansu ƙawayen da suke mu'amala da su abubuwan da suke yi saboda yawansu lokuta suka da mutane wanda suke kusanci da mu su kuma su yi amfani da sunayen mu cewa su ne mu na haka ya kamata ku dinga kula yanzu dai wannan aka sani ba a san abin zai faru nan gaba ba ah, wato baba a yanda ya magana akasari an fi samun matsala akan films din da idan aka sake su to za mu ga yi yiwa a can suke daukan lambobin mu? ki ka fahimce ni sai su dauki lamba daga nan sai a samu bata gari daga cikin su sai su dinga yawo da littafi da script da sauransu cewa su directors ne kuma za ka lura mostly jarumanmu su ba su da lokacin da za su zo ma suna ma wani daga waya ko wata yarinya da sauransu saboda kullum suna location inda suke aiki to dan Allah dan annabi shi yasa wasu suke tunanin cewa 'yan fim 'yan iska ne ba haka ba ne don allah da annabi lambobin wayan da suke daukawa a cikin fim suke dauka sai su fara kiran yarinya ita kuma yarinya daga cewa to ita ga abin da take so burinta ya cika sai ta ta fada hannun iska ya kuri da nadewa kuma sukan roki kati ko wasu kuɗaɗe a turo musu a account idan ke gaja ce sai ki tura kuɗi a account ɗin wani ko gadi ba Adamu Usha ba zai ce ya bashi kati ba ainihu haka haka sauran jarumai haka ku dinga kula gaskiya ne so ah, baba ku yi haƙuri akan abin da ya faru shedan ya so ya shiga tsakani a samu tashin hankali wanda ba haka muka so ba muna fata yadda Allah ya kaka shan wannan abu Allah ya saka ya karfa ruwa sannan ku kiyaye da wani abu akwai magana da baba yake cewa ana kula babu yadda za a ana kula da yarinyar ta zo a ce ta wuni a wani gida har ta kwana in ba kwana suka yi ba ko a wani guri aka je aka yi kamfin ɗinsu babu yadda za a yi wannan abin ya faru to sai kun sa